A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin tuma muka samu. To, assalamu alaikum Ali Rusuni. Wanda aka fi sani da? To, Ali dai wanda aka fi sani da Ali Rusuni. Risini shine mm. yake taka? Eh, shine yake na. To, kai eh, waye a Kannywood wani rawa kake taka a Kannywood? To, rawar da nake taka ai tana da yawa. Na farko dai ni darakta ne ina ba da umarni. Mm. <clears throat> Sannan kuma mashiri ne ina shirya sannan ina acting kana acting hmm. to kai yi wani fim kanjamau na me yasa kai wannan fim din to abin da yasa na yi kanjamau saboda abu ne wanda yake faruwa yanzu harka ta fyaɗe irin wayannan abubuwan kenan kana nufin cutar tana karuwa ne ko kwa yawan fyaɗen da ake ne ke eh, yada cutar shi dai labarin abin da ya faru da shi ba wai abu ne wanda yake ƙara yaduwa ba ko kuma yake dangantaka da title ɗin kanjamau ɗin da abin nan da ta da fim din ba yawwa eh shi labarin yadda yake faruwa labari ne wanda dagaci yake yi wa yarinya fyaɗe kuma yake sa mata cutar kanjamau shi dagacin ya san yana da cutar bai san yana da cutar ba hmm. shi a fim ɗin dagacin ya saba yi wa kananan yara fyaɗe ne ya saba yi wa kananan yara fyaɗe har ma matan aure to me ka ɗauki fyaɗe a matsayin abin da za ka yi fim a kai saboda faɗakarwa eh, zo da irin abubuwan da suke faruwa yanzu tunda wannan abu ne abu ne wanda yake faruwa yanzu yawaita yawaita yanzu mm. Mm. ka yi bincike ne kafin ka yi fim a kan fyaɗen na yi bincike sosai kai ai abubuwan da suke faruwa ba zai lissafu ba yawancin yawan fyaɗen da ake samu ba zai lissafu wallah saboda idan mai sauraro yana jin kafafen yada labarai zai ga daga yau abin da za a faɗa sai gobe abin da za a faɗa abin ya yawaita shi sa na hankali na ya tafi wajen na faɗakar akan wannan abu. To banda eh, eh, wannan fim ɗin akwai wani fim da kai wacce ce bakan da me yasa a fina-finan da ka shirya? to suna da yawa amma dai a yanzu haka akwai sani makaho yana kasuwa shi kuma akan menene shi kuma akan iyaye waɗanda suke da son zuciya suke ɗaure 'ya'yansu gindi suke fitowa birni suna neman kuɗi suna neman kuɗi kamar zaman kansu ko kamar zaman kansu to kai na ga sallan fina-finanka ya ɗan bambanta da na ragowa baka kallon soyayya Hmm, to ina kallon soyayya amma gaskiya ni na fi yin labari kan fina-finai na fi yin abin da yake faruwa a yanzu haka su ni irin su nake ba na mai ban mai da hankali gaskiya kan soyayya sosai ba duk da yake ma a ciki ina saka soyayyar amma dai gaskiya ni ba ba alƙibla ta ba nan bace na fi son na faɗakar abin da yake faruwa kamar irin su akwai wani fim ɗina da na fitar kwanakin baya almajira hmm. a kan bara hmm. mata wanda suke karya suke cewa su 'yan gudun hijira ne suke zuwa su ringa roƙon mutane kuma ba haka bane suke hayo yara hmm. to duk irin wayannan fina-finan na ina duba abin da yake faruwa ne a daidai lokacin da yake faruwa sai na yi fim a kansa ka taba samun award tun da kai na lura eh, fina-finan ka ya dan saba da wanda aka saba kalla eh to na na na na sassamu award na sassamu award gaskiya a wani fim na samu award a wani fim dina da ne comedy fim bodari falalu mm. Mm. ya sunan title din award din a best costume ne aka samu eh kaban shekaru nawa ana harkar fim in kai kamar shekara goma sha biyar haka da ka fara shirya fim na karan kanka da fara shirya eh, fim da ka fara a matsayin ne ba daga a ni ai da na faro mm. da kaɗan da kaɗan na fara farko costume na fara yi mm. sai na yi makeup mm. daga nan ne producing daga nan na koma directing mm. daga nan nake marketing ma again yanzu a ina kake ka jero wai yanzu a wai akan wani gaba kake ko ko duka kana hadawa duk gaba ɗaya ina yi baka yi handama ba ba wani ina ma taba waka bayan wannan duk kai ɗaya duk ni kadai to me babban burin ka a harka ta film babban buri na dai bai wuce idan na yi mutane su gani kuma su yi amfani da abin da na yi ba ne buri na wanda na fuskanta mm, fuskanta ni ban fuskanci wani kalubale ba ba wata matsala ba abin da yake ci tuwa ƙwarya ba abin da yake ci tuwa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya